sai الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا حديث أبو أمامة رضي الله عنه wanda imam bukhari da imam tirmizi duk sun ruwaita wannan hadisin godiya tabbata ga allah godiya mai yawan gaske mai albarka mai tsarki mai albarka tayyiban mubarakan fihi godiya mai tsarki wanda aka yi ta dan allah shi kadai shine tsarkin shine tayyib mana babu dattin riya khalisan salihan kenan mubarakan fihi wadda